Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a goma ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu in yanzu ku ji cewa bayan kiraye-kiraye da yin Allah wadai da kisan gilla da 'yan bindiga suka yi wa wasu matafiya 23 a jihar Sokoto. Kwamfin tarayyar Najeriya ta tura wata tawagar wakilai domin jajantawa jama'a tare da alkawarin daukan kwararan matakai. Yayin da ake bikin ranar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya, kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Nijar sun ce akwai sauran na a kaba. Kamar kowace ranar Juma'a, Yau ma awal garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. a yau juma'a sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa birnin liverpool domin fara jerin tarukan fuska da fuska da ministocin harkokin kasashen waje dangane da batun kungiyar kasashen kudancin asiya a matsayin wani bangaren rangadi da ke farawa daga ranar tara zuwa goma sha bakwai ga watan disamba wanda zai kuma kai shi zuwa ga kasashen indonesia malaysia thailand da kuma hawaii a yau juma'a kuma babban jami'in a amurka zai gana da takwarorinsa na kungiyar kasashen g7 da zai hada da sakataren harkokin wajen birtaniya liz truss da kuma ministan harkokin wajen jamus analena baerbock ziyarar blinken na zama wani bangare ne na kokarin da amurka ke yi ta faɗaɗa dabarun kulla dangantaka da ƙungiyar ƙasashen kudancin asiya ta asiyan yayin da gwamnatin biden take niyyar fara sabon tsarin tattalin arziki a indo-pacific a farkon shekarar 2022 a karin farko an gayyaci mambobin kungiyar asean zuwa taron wuni biyu na g7 na ministocin harkokin waje da na ci gaba wanda ake yi a liverpool daga yau juma'a G7 kungiya ce ta manyan kasashe mafiya karfin tattalin arziki masu bin tafarkin demokuraɗiyya a duniya. Hukumomin Bangladesh sun rusa kimanin shagogi dubu ɗaya mallakar 'yan kabilar Rohingya a sansanoni a cewar jami'ai a yau Juma'a, inda 'yan rajin kare hakkin bal'adama ke cewa wannan mataki zai mummunan tasiri akan rayuwar 'yan gudun hijiran. kimanin 'yan gudun hijirar rohingya 850 ne aka zuba su a sansanoni 34 a fadin kasar wanda galibin su sun arce ne daga fatattakar sojoji a shekarar 2017 a makwabciya myanmar lamarin da majalisar ɗinkin duniya ta ce za a iya kira da kisan kare dangi An dai yaba wa Bangladesh da ta ɗauki 'yan gudun hijira a kasar ta, amma kungiyoyin kare hakkin ɗan adam sun ceceki hukumomin kasar da suka sanya dokoki a sansanin da kuma matakin sake wa dubban 'yan gudun hijirar Rohingya wurin zama zuwa wani tsibiri mai yawa ambaliya. Mataimakin kwamishinan hukumar 'yan gudun hijira Shamsu Duza ya ce hukumomin sun yi rushe-rushen shagogi da suka saba wa doka a sansanoni a faɗin ƙasar. alhakin jagorantar yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'addan isis a ƙasar iraki yanzu ya tashi daga kan amurka da haɗakar ƙawayenta ya koma kan jami'an tsaron irakin da yammacin jiya alhamis ne jama'an iraki suka ba da wannan sanarwa suna faɗin cewa amurka da sojojin haɗakar za su kasance masu ba da taimako idan bukatar hakan ta taso za a ci gaba da yin aiki tare tsakanin jami'an tsaron iraki da kuma kungiyar haɗakar ƙasa da ƙasa a matsayi na bada shawara da kuma taimako ne kaɗai in ji manjo janar sa'ad ma'an shugaban hukumar tsaro da yada labaran iraki yana faɗa wa manema labarai a cikin wata sanarwa da rundunar haɗin gwiwa ta yin aiki tare da amurka ke jagoranta ta fitar mataimakin kwamandan rundunar haɗin gwiwa a iraki laftanar janar abdul amir al-shammari ya ce lokacin da hakan ya faru ya yi daidai Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An bindiga sun kai hari a wani ƙauyen arewacin Najeriya inda suka kashe masu ibada goma sha shida a wani masallaci kana suka yi garkuwa da wasu a cewar wani jami'in yankin. An kwashe sa'o'i hudu a jiya Alhamis ana kai hari a ƙauyen Ba'are a yankin Mashegu a jihar Deja, in ji shugaban ƙaramar hukumar yankin Alhassan Isa Maza Kuka. mahara da dama ne suka isa kan babura inda suka yi kace-kace da ƙauyen suka kuma kashe mutane da suke ibada a masallaci tare da yin fashi in ji shi ya ce 'yan bindigan suna da hatsari ainun yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press a wata hirar waya yau juma'a ya ce sun kashe mutanen mu goma sha shida amma ba mu iya gano adadin mutanen da suka kwashe ba saboda suna da yawa sosai a ƙarshe A mako mai zuwa ne manyan kasashe mafi tasiri a duniya za su duba ko Iran ta himmantu ga tattaunawar nukuliya bayan da ta nuna a shirye take ta ci gaba da tattaunawar a rubuce da aka amince a zaman karshe a watan Yuni in ji wata majiyar Turai a yau Juma'a. tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar nukuliya ta shekarar 2015 ta fara a jiya alhamis yayin da amurka da isra'ila suka kara matsin lamba a kan tehran game da illar tattalin arziki ko na soja idan tattaunawar diflomasiyyar ta gaza babban wakilin iran a tattaunawar ya ce tehran tana kan matsayinta da ta bayyana a makon jiya lokacin da tattaunawar ta citira inda jami'an turai da na amurka suke zargin iran da ba da sabbin bukatu da kuma suke karya matsayar da aka cimma a farko wannan shekara iran ta ce ta amince da yin aiki daga rubutun watan yuni amma yanzu za a gwada wannan batun a cikin 'yan kwanaki masu zuwa in ji majiyar da ba a bayyana sunansa ba. a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu a najeriya bayan kiraye-kiraye da allah wadai da jama'a kasar ke yi akan gwamnati na runguma hannu tana kallon 'yan bindiga na yi wa 'yan ƙasa kisan kiyashi a ƙarshe ta sha alwashin ɗaukar kwararan matakai don magance matsalar Wannan na zuwa ne lokacin da gwamnatin tarayyar kasar ta tura wani ayari zuwa Sokoto karkashin jagorancin mai bawa shugaban kasa shawara akan sha'anin tsaro manjo janar baba gana mai ritaya don jajantawa jama'a kan kisan mutane 23 da 'yan bindiga suka yi muhammad nasir gareka kisan gillar da 'yan bindiga suka yi wa matafiya a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya ta hanyar kone su na ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a yadda ake ta kiraye-kiraye da allah wadai akan wannan aika-aikar aika aikar sai dai waɗanda suka shaidi yadda abin ya faru tare da waɗanda ya shafa su ne suka san irin zillar da jama'ar suka shiga malama shifa'atu tana cikin waɗanda abin ya rutsa da su kuma a lokacin 'yan gidansu su tara suka rasu cikin harin

ita ma allah ya mata cikawa shugaban najeriya muhammadu buhari ya turo ayarin jami'an tsaro karkashin jagorancin mashawarcinsa a fannin tsaro manjo baba ga namu guno mai ritaya don jajantawa jama'ar sokoto akan wannan iftila'in he wants us to also express his deep sympathy Shugaban kasa yana so mu isar da jajensa ne da kuma azamarsa daga nan an zakulo da kama waɗanda suka yi wannan aika-aikar an kuma hukunta su. Dubin cewa duk manyan jami'an tsaro na ƙasa suna cikin wannan ayarin wata alama ce mai nuna cewa lallai shugaban ƙasa yana so a magance wannan matsalar. Gwamnan Sokoto Aminu Azeri Tambol ya ce dama sun jima suna kira akan ɗaukar matakai musamman samar da isassun jami'an tsaro. Muna buƙatar ƙarin ɗaukar jami'an tsaro saboda mun san yawan 'yan Najeriya sama da miliyan 200. Gaskiya akwai ƙaramcin jami'an tsaro a ƙasar. Muna tare da shugaban ƙasa da dukkan matakan da za a ɗauka. muddin za a kawo ƙarshen wannan matsalar na tuntuɓi wakilin al'ummar sabon birni honorable aminu ibrahim boza wanda da shi aka yi ganawa sirri da jami'an da ke cikin wannan ayarin ko ya suka kalli wannan ziyarar na faɗa musu da ce muna da labarin lokacin obasanjo jami'an tsaro goma sha biyu na an kashe amma gaba ɗaya da nasu da an ka tashe shi zaki biyan yau gashi an waye gari an kashe jami'an tsaro sama da arba'in an tafi da motar su da mutum bakwai jami'an tsaro shugaban kasa bai ɗauki kowane mataki ba na faɗa musu ni ga na aminu boza mun sa an yi mafi duk inda barayin da suke mun sani mun sa an sa shi ga takarda kuma duk jami'an tsaron da an najeriya babu inda ba mu kai shi ba kuma sai sun san maɓoyi barayin amma tun da an ka fara yakin gada yan ta'adda ba a taba kai hari maɓoyarsa ba ko su guda sun ce insha Allah cikin sati biyu za a ɗauki mataki mai magana da NSA mai magana da director ss mai magana da ig na kasa duk da relegation na da an ka turo mun yi magana da su kuma mun faɗa musu duk matsalolin ga sakaci na na gwamnatin tare wanda ta yi watsi da mu ta yi watsi da arewacin najeriya na na faɗa musu wanda magana kuma sai muna alkawalin sati biyu za mu ga canji kuma muna nan mun da yanzu da yake gwamnatin najeriya ta yi alwashin kawo ɗauki na magance wannan matsalar abin jira a gani shine za a cika alwashin domin ba shine irinsa na farko ba da ake yi wa jama'a Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Nijar yayin da a yau Juma'a goma ga watan Disamba ake bikin ranar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Nijar sun ce akwai sauran rana a kaba kasancewa akwai buƙatar ilmantar da jama'a sanin 'yancin haƙoƙinsu Ministan Shari'a na Nijar da sauran masu ruwa da tsaki sun gabatar da jawabai albarkacin wannan rana Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. Ranar goma ga watan Disamba ne na shekara ta 1948 a birnin Paris na kasar Faransa manyan kasashen duniya suka rattaba hannu ga kiyaye haƙoƙi da 'yancin ɗan adam kuma a shekara ta 1950 Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana wannan ranar ta 'yanci da haƙƙin dan adam ta duniya. A wannan shekara ta bana maudu'in ranar shine daidai daidai kenan dukkan bil'adama matsayi guda. A jawabin sa albarkacin wannan ranar ministan shari'a na jamhuriyar Nijar Malam Ikta Abdullahi Muhammad ya bayyana irin yadda jamhuriyar Nijar ta ɗauki matakai na tabbatar da inci da haƙƙin kowane ɗan ƙasa inda yake cewa. Never a ratifié l'ensemble des instruments juridiques internationaux relatifs à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Le Niger. Kasar mu ta Niger ta rattaba hannu ga yarjejeniyoyi da dama na duniya domin kare haƙƙin ɗan adam. Haka ma jamhuriyar Niger kan bayarwa ƙungiyoyin duniya bayanai a rubuce na dukkan matakan da take ɗauka domin kare haƙƙoƙin 'ya'yanta. Kusan cewa an samu ci gaba mai tarin yawa a wannan ƙasar ta jamhuriyar sirrin Nijar wajen samarwa 'yan Nijar haƙoƙinsu na walwala a kowane fanni. Kuma akan haka ne shugaban ƙasar Nijar Bazum Muhammad ya gayyato kwamishinan Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da haƙƙin ɗan Adam domin jaddada masa aniyar wannan ƙasar wajen kare haƙoƙin kowane bil'adama. Shi ma Mati Alhaji Musa shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan Adam adam ta jamhuriyar niger cndh cewa ya yi albarkacin wannan rana A jamhuriyar Nijar kundin tsarin mulkin wannan kasar ya yi bayani game da amincewa da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta duniya domin kare haƙoƙin kowane ɗan adam. Kenan ba faɗa ba ne kawai domin babbar doka ta ƙasa ta tabbatar da hakan. Kuma wannan ya zama wani madubi ga ƙasashen duniya a cikin su na baiwa kowane ɗan adam damar sakata ya wala irin yadda ya kamata. Sai dai a cewar shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa mai suna 'yanci da walwala Alhaji Abdullahi Kado ragowar ilimi ga 'yan ƙasa na ɗaya daga cikin abin da ke kawo jama'a cikas wajen fafatakar kare haƙoƙinsu. Kaga akwai dama shi ma rashin ilimi ne ke sa talakawa ba su amfani da ilimin su domin su kai ƙara gwamnati. Ai kaga shekarun jiya zanga-zanga da aka ce za a yi gwamnati ta hana. Ko me aka yi sai suka sa ƙararta to in ba mai yancin kanshi ba da da hware ko gwamnan lardin ku kana sa kara balle ka sa kara gwamnati to kaga kenan ana iya cewa abu ya taho amma matsalar shi guda rashin ilimi rashin ilimi wanda in akwai ilimi da abin da za a yi zai wuce haka haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jangoriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga muhammad awal garba da rahoto na musamman kasancewar muna falar shiga sabuwar shekarar 2022 kuma za gudanar da bukukuwan kirsimaci daga na murnan shiga sabuwar shekarar yanzu da 'yan kasuwa sun tsawala farashin kayayyakin masarufi a kasuwanni da ke kasar jamhuriyar kamaru wani sa na shiga waɗansu kasuwannin domin ganin irin yadda al'amuran suke gudana na gana da masu sayar da kayayyakin masarufin da kuma masu saye magidanta ga yadda suke tashi wani zabi a kasar karamu a to alhamdulillah za mu ce kaya kam an samu ƙari a cikin kasuwa amma kuma yanayin ƙarin da ya zo daga yanayin shekara ne da kuma yanayin ƙarshen shekara da yake babu kaya a cikin ƙasa bangaren mai da bangaren wurin saurarkin kaya mun samu kari kamar alhamdulillah abu yana kasa wani lokaci kuma yana sama To ya kake nan tare da kwastomominka waɗanda suke saran kaya sai su wa talaka? To duk wanda ya zo sayan kaya kam duk inda aka samu ƙarin na ga mai cewar wannan kayan ya samu ƙarin dala arba'in ya samu ƙarin dala ɗari ya kamata in gaya mishi domin shi ma ya je ya san yadda zai sayar. To kamar buhunan shinkafa da nake gani da kuma a man girki da fulawa waɗanda an fi amfani da su na yau da kullum a nawa ne ya karu a kansu? to fulawa na ganin an samu karin kamar dala ɗari shinkafa kam shi wannan alhamdulillah ba samu wani cikakken kari a kai ba shinkafa yana waje shi sai mai mai kuma kowa da kowa ya san duk duniya mai ya kara kuɗi wannan ba nan kamar ba ne kawai kamar su a sabulun wanka da na wanki na ɗauraya kenan da kuma a kayayyakin shan shayi nan ma a farashin ya a wajen sabuni kan ba mu samu ƙari ba wajen kayan shayi kuma wannan shi ma alhamdulillah ba samu wani ƙari ba ba zai wuce kari kamar dala 20 dala goma ne kawai ba. ina tare da muhammad mai sai da kayayyakin girki ko kayayyakin masarufi a wannan kasuwa a yanzu haka amma za mu tambaya kan ƙarin kudin farashi da kayayyakin masarufin suka yi musamman albasa da kuma magi da sauran kayayyakin dai a yanzu haka wata shine sana'arsa Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, Alhaji Maman, gani a gaban teburin ka, Allah kake sai da su tumatir, albasa da sauransu. An ce wai farashi ya karu, me yasa farashin ya karu? Albasar ne ai albasar ya yi sada a yau hmm. albasar ya yi sada akwai albasar da importi wanda ta daga kasar eh eh da mm. importe da da shinwa eh. wadda wannan da albasa da marok eh, wannan na cameroon eh. da garwa to na na Maroc ne kuke sayan buhu kasa ah, na kuke sayan buhu sak sak ne mm. a ah, wannan jaka jaka goma sha uku yawwa sai kuma na china na china na china na morocco mm. ah, ne kuke sa na Maroc ne jaka goma sha sha bakwai jaka goma sha bakwai to na kamaru kuma ba na kamaru ne su san king zemi eh jaka saba'in da biyar ko jaka saba'in da biyar na'am to yanzu ah, kana samun riba eh wai gida asiyatu mai sai da ganyen miya a wannan kasuwar ta ce tule logimi si se van a dodo sa yanzu dai babu kasuwa amma ya kamata jama'a su san muna da kayan miya kamar yakuwa kuma akwai daurin dala talatin zuwa dala arba'in sannan akwai ganyen miya kamar zogale da kuma lalo da sauransu ya cancanta a zo abinda da saya amma fa gashi an bar mu da wannan kaya saboda ƙarin kuɗin farashi da aka yi na mota da kuma waɗansu kayayyakin domin muna fito da kayayyakin ne daga can karkara kuma muna fata jama'a za su rungumi kadara sannan gwamnati za ta kawo mana taimako na sauke farashin mota da kuma waɗansu abubuwa domin mu samu kasuwa madan margaret mai sai da kayayyakin masarufi ta ce oui monsieur lui là a gaskiya an yi ƙarin kudaden kayayyakin da muke sayarwa kuma abin ya wuce sanin farbar mai a yanzu haka muna sayarwa ne akan jaka da takwas da goma zuwa jaka da dari tara amma a da muna sayarwa ne a jaka da dari uku da goma yanzu abin ya faskara sannan muna sayar da jarkan man girki akan jaka 24 zuwa 25 da jada ɗari domin ma muna saya da tsada haka zalika masu sayan suna kokawa kwarai da gaske kuma muna fata gwamnati za ta yi wani abu a akai ba ma man girki ba kawai har da shinkafa da sauran kayayyakin da ake amfani da su na yau da kullum sannan muna fata masu sanya idanu akan farashin kayayyaki za su haula can sama domin mu kananan 'yan kasuwa ne domin su san cewar yanzu fa abin ba a magana wajen tsada mu ma 'yan sayarwa ne kwaya da masu sayar mana su ne suke kala mana kudaden. uwar gida malande christian wanda ta je cefa ne ta ce a gaskiya komai ya haura ba a kasuwa har ma na rasa abinda zan saya domin je mu dafa da iyalai a gida wannan man da kake gani a hannuna jaka biyu na saya a da muna sayan sa a jaka da dala dari uku da goma yanzu gashi na rasa yanda zan yi ni kan ban san ma me zan ce ba domin yanzu haka ga dan kuɗin da da su na rasa ma abin da zan yi muna fata gwamnati za ta duba wannan al'amari na tsadar kayayyakin masarufi da abubuwan suka yi a wannan ƙasa tamu. musa Musta Lawrence magidanci ne wanda muka yi kicin da shi a wannan kasuwar. Ya ce shi kan ya rasa inda zai yi. Sannan ya ce eh gaskiya ya kamata gwamnati ta yi wani abu akan wannan al'amarin da kuma halin da muke ciki domin komai ya yi tsada iyaye ba su da kudade. na sayan kayayyakin abinci da tsada haka kuma kudin albashi ya yi karanci ya kamata hukumomi su kara albashin ma'aikatan su kanana da manya domin mu ne muke shiga cikin kasuwa kuma mu muke ji a jikin kana rayuwa ta yi karfi ya cancanta a ba mu dama na inganta rayuwarmu a kasar kamar yanzu ko kana da gidan kama ko mahaya kake yi rayuwar fa ta yi karfi sannan za ka biya kuɗin wuta da kuɗin ruwa kuma za ka so ka su yi karatu sannan dole ka ba su abin da za su ci domin su inganta rayuwarsu amma gwamnati ba ya kamata ta yi wani abu saboda muna cikin halin kunci na rayuwa. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Awal Garba, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gobe ne za a gudanar da matsayin shugaban hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru na afirka ko sai dai al'amuran yana neman rincaɓewa tsakanin 'yan takarkarin guda biyu sai wanjo bambanjoya tsohon shugaban kungiyar kuma mataimaki na biyar a kungiyar kwallon kafa ta nahiyar afirka tsakaninsa da tsohon kaftin kafa wuta zafi na kungiyar kwallon kafar kasar ta jamhuriyar kamaru indomitable lions samuel eto al'umma suna ganin al'amarin za a yi karin barta a tsakanin su malam zaka Abubakar Sa'adu masanin harkokin kwallon kafa ne na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ga ra'ayinsa a kan wannan zaben da za a gudanar ko Samuel Eto zai iya hayewa ko kuma Sayidu bambam Joyan. Eto Muhammad Awal Garba gami da zaben da za a yi eh, ranar goma sha ɗaya ga wannan wata da muke ciki wato ranar Asabar kenan Kamaru ta dau zafi a kowane bangare ana nan ana yakin neman zaɓe tsakanin wato samuel eto fis da kuma sedu bomonjo ya mai barin gado kuma sanin kowa ne sami ito yau kusan watanni biyu ke ne gabatar kansa matsayin wanda zai tsaya takara na wannan zaben kuma a yanzu hakan nan ya samu goyon bayan dukkan tsofaffin wato 'yan eh, wasan kwallon kafar kasar kamaru karkashin jagorancin wata kungiya da ake kira sinafok da ani wato tsohon dan wasa shirmin shitap yake jagoranta kwanakin baya zan ce yau kwanaki biyu aka yi taro wadda aka bukaci duk tsofaffin 'yan wasa su mara wasa mai ito baya kuma a yanzu haka nan samuel eto ya samu goyon bayan ma shi kanshi emmanuel mabon kisak wanda yake ɗaya daga cikin wanda zai tsaya takarar wannan zaɓen ya jinye kansa ya ce zai mara ma samuel eto baya daga dukkan alamu sai zama da cewa ita hukuma wasan kolon kafan kasar kamaru hukuma wasan kolon kafar wato nahiyar afirka eh, caf da ita fifa ta jawa gwamnatin kamar kunne kar ta baki a cikin wannan harkar saboda da akwai kishin kishin wanda ake gani kamar mai yiwuwa ne ita wato gwamnatin kamaru ta zaɓi mutum guda wacce za ta jagoranci wannan hukumar tsawon shekaru hudu masu zuwa sai kuma wasan kwallon kafa da aka gudanar na kasashen turai me za ka faɗa a kai da akwai kasashe kamar wato leipzig wacce ta fito ta uku a wato rukuni da PSG ta fito ta biyu da kuma Manchester City wacce ita take teburin wato wannan rukuni to idan ka duba kuma da ko FC Porto ita ma da ta yi kokari ganin cewa ta kasance a mataki na biyu amma sai dai ba ta samu wannan nasarar ba amma ka da duk kokarin da ta yi ta tsaci kanta a europa league haka kuma da akwai borussia dortmund na kasar jamus wacce ita ma ta taka rawar gani amma hakan to bai bata dama ba da akwai kasashe kamar wato sheriff Eh, tiraspol na wato kasar Turkiya idan ban yi kuskure ba wadda a gaskiya ita ma wato kungiya ce wacce a yan kwanakin nan da aka santa amma kaga matakin da ta kai ta fito ta uku har kuma da ko fc barcelona wadda mutane ba su zata cewa barcelona za ta yi kasa a gwiwa wacce za ta fita a mataki na karshe za ta shiga ainihin gasar europa league abin mamaki na yau shekaru 21 kenan ita wannan kungiya ta fc barcelona bata kasance a wannan gasa na europa league ba mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To a gaida awal garba yanzu kuma sai labarai a takaice. To baban na a takaice a yau juma'a sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa birnin liverpool domin fara jerin tarukan fuska da fuska da ministocin harkokin kasashen waje dangane da batun kungiyar kasashen kudancin asiya a matsayin wani bangaren rangadi da ke farawa daga ranar tara zuwa goma sha bakwai ga watan disamba wanda zai kuma kai shi zuwa ga kasashen indonesia malaysia thailand da kuma hawaii a yau juma'a kuma babban jami'in diplomasiyyar amurka zai gana da takwarorinsa na kungiyar kasashen g7 da zai hada da sakataren harkokin wajen birtaniya liz truss da kuma ministan harkokin wajen jamus annalena baerbock hukumomin bangladesh sun rusa kimanin shagogi dubu daya mallakar 'yan kabilar rohingya a sansanoni a cewar jami'ai a yau juma'a inda 'yan rajin kare hakkin bal'adama ke cewa wannan mataki zai mummunan tasiri akan rayuwar 'yan gudun hijiran kimanin 'yan gudun hijirar rohingya 850 ne aka zuba su a sansanoni 34 a fadin kasar wanda galibin su sun arce ne daga fatattakar sojoji a shekarar 2017 a makwabciya myanmar lamarin da majalisar ɗinkin duniya ta ce za a iya kira da kisan kare dangi a ƙarshe alhakin jagorantar yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'addan isis a ƙasar iraki yanzu ya tashi daga kan amurka da haɗakar ƙawayenta ya koma kan jami'an tsaron irakin da yammacin jiya alhamis ne jama'an iraki suka ba da wannan sanarwa suna faɗin cewa amurka da sojojin haɗakar za su kasance masu ba da taimako idan bukatar hakan ta taso za a ci gaba da yin aiki tare tsakanin jami'an tsaron iraki da kuma kungiyar haɗakar ƙasa da ƙasa a matsayi na bada shawara da kuma taimako ne kaɗai in ji manjo janar sa'ad ma'an shugaban hukumar tsaro da yada labaran iraki yana faɗa wa manema labarai To masu sauraro baki daya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo sa abokanan aikin mu da wani sabon shirin a misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Jule Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.